A yayin da wutar lantarki ta fara ingantuwa a sassa da dama na Najeriya a cikin ‘yan watannin nan da suka gabata, su kuwa wasu ɗaruruwan jama'a ne da ke zaune a ƙaramar hukumar Rijau ta jihar Niger Najeriya ne suka ci ba su da labarin ingantuwar wutar lantarkin a yankinsu. Jihar Niger dai nan ne ke da manyan tashoshin samar da wutar lantarki a Najeriya. Al'ummar yankin na Rijau dai sun ce suna zaune ne cikin wani yanayi na kuncin rayuwa a sakamakon rashin wutar lantarkin sannan a ɗaya gefen lamarin na neman durkusar da tattalin arziki a yankin. Ga dai abin da wasu daga cikin mazauna garin ke cewa. Sunana Alhaji mai Taba sabon garin Rijau. Muna kira ga waɗanda abin ya shahawa su kawo mana ɗauki saboda ana samun wuta wannan gwamnati mai albarka an ce tana samar da wuta ko ina. Amma mu gaskiya Rijau ba mu samun wuta. shine muke roƙo gwamnatin tarayya ta taimake mu ko kuma waɗanda abin ya shafa in sun ji su sa baki a taimaka muna rahim da farko sunana Alhaji Jamilu Muhammad Ratigiwa to a gaskiya matsalar wuta ta addabin ba ko kaɗan ba ni ne Jamiu a garin Rijau eh, gyaran waya nake wayan mota da na mashi kuma yana cajin batir da wuta saboda wuta ba ta tsaya muna muna iya samun wuta kamar yau muna iya kuma kamar kwana biyar ko sati bamu da wuta sannan kuma muna yamma muna cikin aiki amfani da ita sai ta ɗoke ba za ta sake dawowa ba sai soyoyin kwana biyu To kamfanin samar da wutar lantarkin a Najeriya dai ya ce ya san da matsalar garin na Rijau kuma yana iya ƙoƙarin shawo kan matsalar. Alhaji Ahmad Shekarau shine jami'in huɗa da jama'a na kamfanin samar da wutar lantarkin a Najeriya da ke Abuja ga abin da yake cewa a zantawar da nai da shi ta wayar salula. Ya lodi ya mata yawa to yanzu ana kokarin idan misali dai aka gyara matsala ana ganin kamar in Allah ya dade wutan za ta dan inganta sai dai abin da muke so mu yi kawai shine mu tsara amfani da mu ba su hakuri shi wuta ta inganta kusan ko ina to hmm. da haka kuma ba abu ne mai daki ba a ce wani bangare na domin al'umma da muke sarrafa wuta su kasance su ta inganta su ba sa samu a ta. To ko baya ga rashin samun wutar lantarki dai yankin na Rijau na neman ɗauki daga hukumomin Najeriya akan hanyar motar garin da ta zama kabari salama alaikum a sakamakon muguwar lalacewar da ta yi. A baya dai tsohuwar gwamnatin Goodluck Jonathan ta bayar da kwangilar gyara hanyar, amma har ya zuwa wannan lokaci babu abin da ya gudana. na kira kakakin gwamnan jihar Naija Dr. Ibrahim Doba domin jin matsayin gwamnatin jihar Naija akan wannan hanya amma bai ɗauki wayar ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.